مشاة نبصره فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا أكثرهم

جلفا وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 27 ga watan ramadan hijira na da shekara 435 daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2014 za mu ci gaba da tafsirin suratul an'am insha Allah ta'ala daga aya ta hudu zuwa aya ta 90 wannan karatu yana sanar da mu wani salon wa'azi na annabi ibrahim salam darasin abin da yake karantar da mu shine salon wa'azin annabi ibrahim salam uslubu da'awati ibrahim وإذ قال إبراهيم لأبيه آذرا وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم لأبيه آذرا لوكتشن النبي إبراهيم عليه السلام يقيا وبابنس آذرا fatattakhidhu asnaman aliha yanzu kana rike mutum mutumi gumaka sune abubuwan bauta gare ku inni araka wa qaumaka don haka maganar ba ta mahaifinsa ne kadai ba magana ta shafi jama'ansa gaba ɗaya shi yasa yace inni araka wa qaumaka ni ina ganin kai babana da jama'arka fi dalalin mubin kuna cikin bata mabayyaniya wato batar ba ma a take ba batan a bayyana take duk mai hankali ya sani yanzu ka rike mutum mutumi ya zama shine abin bautanka ɗaki gaya wa ubansa wannan shine abin da malamai suke tabbatarwa masana hadisi masu la'akari da ayoyin alkur'ani malamai da dama suna cewa wannan kalma annabi ibrahim salam ya gaya wa mahaifinsa ne sunansa azara duba albidayat wa nihaya ibnu kasir yana cewa a mujallar na farko shafi na 330 haza ya dullo ala inna anna isma abi ibrahima azaru wannan yana nuna cewa sunan baban annabi ibrahim shine azaru sunan mahaifin annabi ibrahim alaihi salam sunan baban shi mahaifinsa shine azaru wannan haka ya faɗa a littafin albidayat wa nihaya haka ma a cikin tafsirinsa tafsirin ibnu kasir Tafsirar qur'an al-azim mujallal na uku shafi na 289 haka in ka duba fathul qadir littafin al-imam shaukani mujallal na farko shafi na 938 yana cewa abuhu huwa azaru baban annabi ibrahim sunansa azaru wa qaumuhu jama'an annabi ibrahim waɗanda shi annabi ibrahim yake musu nasiha inni araka wa ƙaumaka, ni ina ganin kai baba da mutanenka su waye mutanen shi su ne bin kana'ana wa man ittaba'ahu sarkin wannan lokaci ana kiransa namruz da larabci <clears throat> da turanci ana ce masa nimrod wato namruz bin kana'an in ka duba a tarihul kamil na ibn al-asir mujallar na farko shafi na 103 yana cewa kana awwala jabbarin fil ardi tun bayan zamanin annabi nuhu alaihi salam bayan ruwan tufana ba a samu kangararre fandararre mai taurin kai wanda ya wahal da bayan Allah a doron ƙasa ba kamar namrud binu kana'an shine wanda annabi ibrahim alaihi salam ya zamani guda da shi in ka duba tafsirin ibnu jarir at-tabari al-jami'ul bayan mujallad na 11 shafin 466 kaga ibnu kasir al-imam shaukani shugaban masu tafsiri shine ibnu jarir a tabari waɗannan malamai suna cewa sunan nan da ya zo cikin alkur'ani shine sunan mahaifin annabi ibrahim alaihi salam yana cewa as-sawabu anna ismahu azaru gaskiyar magana ita ce sunan baban annabi ibrahim shine azara wa huwa sahih kuma gaskiya ne wannan shine abin da ya inganta li'annahu abahu sulbi babansa na asali kenan me yasa aka ce babansa na asali shine azaru saboda shine bayanin da ya zo cikin alkur'ani Allah fa da kansa ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa babansa azaru kaga an samu cikin alkur'ani ko kuma in ka koma ga hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka za ka samu sahihul bukhari kitabu ahadithul anbiya hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin annabi ibrahim alaihi salam yanda abu zai auku ranar tashin kiyama yana cewa yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyama idan aka tashi a filin hisabi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa annabi ibrahim zai hadu da babansa azaru kaga Allah madaukaki ya faɗa mana cikin alqur'ani wa iz qala ibrahimu li abihi azara manzon Allah fa yace yalka ibrahimu abahu azara yau qiyama ga ayar alƙur'ani ta tabbatar sunan mahaifin annabi ibrahim azaru haka ma kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, haka ma hadisin manzon Allah wa'ala ala azara qataratun wa gabara manzon Allah ce sai dai lokacin da annabi ibrahim zai hadu da mahaifinsa zai ga fuskarsa akwai takaici ita ce katara akwai takaici duk wanda ya ga fuskar mutumin banza a filin kisabi zai gane wannan Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani yau mata wujuhu wa taswaddu wujuhu wata rana tana zuwa ranar kiyama rana ce da wasu fuskoki suke zama farare wasu fa suna zama baƙaƙe da kaga fuskar mutumin banza wadda makomansa ba ta da kyau zaka gane Allah ka tsare mu annabi ibrahim yana kallon fuskar babansa ala wajhi azara qataratun wa gabara alaiha qataratun wa gabara ga takaici ga kura fa yaqulu sai ya ce annabi ibrahim zai ce masa to wannan alama ce ta mutumin da ba zai yi kyakkyawan ƙarshe ba alam a ƙullaka la ta'sini baba ban gaya maka cewa karka saba abin da na faɗa ba ban taɓa gaya maka ba a duniya na ce karka saba min fa ya abu husai babansa ya ce a fal yau usika to dai yau ba zan saba maka ba Eh, a can kan na saba maka amma yau ba zan saba maka ba saboda a lahira kowa yana tashi ne a matsayin mai gane gaskiya a duniya ne basira ta kan bace ana samun son zuciya da ke hana mutum ya gane gaskiya amma a lahira duk wani dalilin da ke hana mutum ya karbi gaskiya a duniya babu shi a lahira babu shi saboda a duniya dama ana rashin gaskiya ne ko dan a samu ɗaukaka ko dan a yi mugunta ko dan a yi wani abu to a lahira waɗannan wato halaye ba a samu saboda haka mutum zai tashi ne babu abin da yake nema face gaskiya annabi ibrahim zai ce ya rabbi innaka wa'adtani allah tukhziyani yawma yub'asu ya allah ka min alkawarin ba za ka kunyata ni ba ranar da za a tayar da mutane daga mutuwa ka min wannan alkawari fa ayyu khizyin akhza min abil abadi ya allah wace kunya ce ta fi tsanani kamar a ce uban mutum yana cikin waɗanda suka fi nisantar ka a yau mahaifin mutum a ce yau yana cikin waɗanda suka fi nisa daga rahamarka sai Allah shi kuma ya ce masa Ibrahim inni haramtul jannata alal tun tuni na gama magana duk wanda ya mutu yana kafiri babu shi ba shiga gidan aljanna in ji Allah subhanahu wa ta'ala na riga na haramta aljanna ga kafirai saboda haka yanzu ne lokacin gwagwarmaya lokacin da zaka nemi lada lokacin da zaka nemi tsira wallahi da numfashin ƙarshe ya fita magana ta ƙari damar da Allah ya baka ta ƙari Allah bai gafarta ma bawa wanda ya mutu yana kafiri a ranar tashin kiyama sun mai kulu sannan sai Allah ya ce ma Ibrahim dama ai alkawarin ba za a kunyata ka ba ko to bari ba za a kunyata ka ba ma ta hata rijilai ka dubi kafafunka ne ke gurin annabi ibrahim yana dubawa fa yanzuru fa idza huwa bizikhin yana duba kasan kafafunsa sai ya ga dan kura namijin kura karami yaron kura daidai kafafunsa gashi nan tatsikhin yana mulke da najasa fa yu'khadhu bi qawa'imihi a kama kafafunsa fa yulqa fi nari sai a jefa wuta annabi ibrahim yana gani abin nufi shine ba a wulakanta annabi ibrahim ba saboda ba ubansa aka jefa wuta yana gani ba wannan shine saukin da Allah ya mar amma dai makomar uban ta zama ina wuta ka duba umdatul qari sharhin sahihul bukhari mujallad na 23 shafin 205 abin da ya sa annabi ibrahim <clears throat> tausayi ne ya dauke shi tausayi ne ya dauke shi ya faɗi wannan kalma ga Allah subhanahu wataala har ya manta har ya manta alƙawarin Allah domin annabi ibrahim ya riga ya sani ya riga ya sani amma ya manta me yasa ya manta eh, hamalat ibrahim ra'afatu ala an yashfa'a fihi tausayi yasa annabi ibrahim ya nemi ceto ga mahaifinsa fa uriya lahu ala khilafi manzarihi saboda haka sai aka nuna mar a wata siffan da ba ainihin wanda ya santa ba zai tabarra aminu saboda wannan tausayi ya fita gare shi babu magana tausayi ga hukuncin Allah subhanahu wataala wannan yana cikin sahihul bukhari a gurare da yawa hatta in ka duba kitabu tafsirul qur'an suratu shu'ara hadisi na 4396 da fathul bari ibn hajar al-asqalani yayi sharhi mai tsawo akan wannan labari eh, mujallal na 8 shafi na 383 yana cewa haza muwafiqun li zahiril qur'an saboda haka mun samu hadisi mun samu hadisin manzon Allah wanda ya dace da zahirin lafazin alkur'ani kalma ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifin annabi ibrahim shine azaru ya dace da zahirin lafazin alkur'ani mahaifin annabi ibrahim shine azaru wa haka tabari min tariqin ba'ifa al mujahid shi da ibn hajar ya ce na'am kamar a tafsirin ibn jarir a tabari shine jami'ul bayani <clears throat> ibn jarir ya ba da labari cewa mujahid ya taɓa fassarawa anna azara ismu sanami cewa azaru ɗinnan sunan gunki ne ba sunan mahaifin annabi ibrahim ba ne amma shi ibn hajar malamin hadisi ne ya ce wa huwa wannan labarin ko ya inganta labari ne da ya fanɗare mu ainihin nassi na hadisi ingantacce daga bakin manzon Allah to da ka iya za a yi ka ɗauko hadisi hadisi shazun ka haɗa shi da hadisi sahihun wanda ke cikin sahihul bukhari a ce za a gwama su wancan hadisi wanda ke cewa mujahid ya fassara alkur'ani da cewar azar ba sunan baban annabi ibrahim bane sunan gunki ne wannan labari ne wanda isnadinsa ba ka haɗa shi da isnadin al'imamu bukari ba ka haɗa su wannan isnadi ingantacce ne manzon Allah da bakinsa ya ce azaru shi ne mahaifin annabi ibrahim sannan ayar alkur'ani ma haka ta faɗa ka duba aljami'u da ahkamin qur'an tafsirin al-imam al-qurtubi shi ma yayi magana akai mujallad hudu shafi na 23 kaga ibnu kasir ibnu jarir at-tabari al-imam al-qurtubi al shaukani ibnu kasir sannan ga ibn hajar al-asqalani da yawan su malaman hadisi ne shi kuma suna da fahimtar alqur'ani haka in ka duba lisanul arab mujallal na farko shafi na 94 ta shafi na 98 saboda haka abin da ya tabbata cikin alqur'ani kenan karka yadda wani ya ce maka azaru ba mahaifin annabi ibrahim alaihi salam ba wallahi domin in ka yadda kamar kana karyata maganar allah ne wa iz qala ibrahimu li abihi azara lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa babansa azara babansa ko bai ce babbansa bai ce kawunsa ba bai ce gunki azara ba ya cewa babansa azara haka Allah ke faɗa cikin alqur'ani sannan kuma ba nan kaɗai bane ya zo wurare da yawa cikin alqur'ani kamar misali a suratul tauba aya ta ɗari goma sha hudu inda annabi Ibrahim yake nema masa gafara Allah madaukaki ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم كاغنا آية تأريد دقوم شاو سورة التوبة الله كينا بام الأباري وما كان استغفار إبراهيم لأبيه neman gafaran da annabi Ibrahim ya yi wa babansa in ji fa Allah li abihi babansa bai kasance ba illa an mau'izatin wa'ada iyahu saboda wani alkawari ne wanda dama can annabi Ibrahim yayi saboda annabi Ibrahim yayi ta fama da uban akan ya musulunta yaki ya gane gaskiya yaki ya karbe ta yaki saboda haka sai to zan nema maka gafara to koda da kaji ana ya nema masa gafara wannan alkawari ne falan ba ta bayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min amma da al'amari ya bayyana gare shi cewa makiyin Allah ne fa sai ya barranta gare shi saboda haka Allah ya kira shi da suna babansa wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi a suratul shu'ara aya ta 71 watlu alaihim naba ibrahim watlu alaihim naba ibrahim me yace a gaba idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun da ka ta suratul shu'ara aya ta saba'in da 71 watlu alaihim naba ibrahim karanta musu labarin annabi ibrahim iz qala li abihi wa qaumi annabi ibrahim ya ce wa babansa da jama'arsa kaji nan ma ka dawo suratu zukhruf aya ta 26 wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumihi li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun qala ibrahimu li abihi wa qaumihi lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa babansa da jama'arsa ka gani a suratul zukhruf li abihi wa qaumihi suratul shu'ara iz qala li abihi wa qaumihi sannan in ka dawo suratul an'am da muke karatu fa wa iz qala ibrahimu li abihi azara attattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka kaza ai a canza ma'anar cewa ba babansa bane Allah yana ta cewa baban shi baban shi baban shi sai ka aje maganar Allah ta ɗauko maganar wani malamin tarihi to waye sanar da shi tarihi sai da san tarihi Allah ya ce babansa malamin tarihi ya ce a gunki ne sai ka ɗau maganar malamin tarihi kabar na Allah sannan a wurare da yawa cikin alkur'ani Allah madaukaki ya ba mu misali ya ba mu misali inda annabi ibrahim ba ma abihi ya kira shi ba yakan ce abati wannan kalma ta abati kaga bambanci da li abihi misali a suratu maryam ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni أهدك صراطا سويا يا ساكي فدادي هرم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا ساكي فدادي هرم يا أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان فتكون للشيطان وليا يا أبتي يا أبتي يا أبتي كو ok to idan ka ce ba ba ba ne kawo ba kwa ne sai mu dawo ga suratu yusuf alaihi salam yaya annabi yusuf ya kira babansa aya ta hudu iz qala yusuf li abihi qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahad ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamar hmm. wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin kaga annabi ibrahim da ke kiran babansa ya abati ya abati annabi yusuf ya kira babansa da suna me. ya abata ko shi ma annabi yusuf za a ce annabi yakub ba baban shi bane kawunsa ne ko baba idan ka dawo shi kansa annabi ibrahim din alaihi salam lokacin da yayi mafarki zai yanka ɗansa Allah ya ba mu labari a suratu safati ya dan ya kira baban wani lafazi ya gaya mar aya ta 102 falamma balaga ma'ahu sa'aya falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين to ɗansa ma ya kira shi ya abaci yanzu ya za a canza wannan ka ce ba baban shi bane kawunsa ko wani gunki subhanallah Allah ya tsare mu to mu dawo tafsiri suratul an'am annabi ibrahim alaihi salam Allah yake ba da labarin sa wa iz qala ibrahim li abihi azara lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa babansa azara atattakhidhu asnaman aliha yanzu baba zaka rike mutum mutumi gunki shine abin bautanka inni araka wa qaumaka lalle ni ina ganin ka kai da mutanenka fi balalin mubin kuna cikin bata mabayyaniya me Allah madaukaki ya ce a gaba wa kadhalika nuri ibrahim malakut samawati wal ardi wa liyakuna min al wa kadhalika nuri ibrahim Allah ya ce haka kamar haka kamar haka yadda za a ba ku labari haka muka nuna wa annabi ibrahim mulkin samai da ƙasa kaga wannan kalma malakut ina nufin mulki hima mulkin samai da ƙasa me ake nufi da mulkin samai da ƙasa yanzu misali idan kyandar ɗin nan da yake cikin ɗakin nan mulkin ɗakin nan bai fita ɗakin nan ba idan aka ce mulkin sama da ƙasa wato halittar Allah wacce mutumin da ke ƙasa yana iya ganinta na sama yana iya ganinta manyan halittu waɗanda halittun Allah ne ake kiransu mulkin samai da ƙasa su ne waɗanda daga nan duniya kana ganin su ko ina yanzu ka ce bishiya ce ba mulkin sama da ƙasa bane saboda a sama ba a ganin saboda nisa ba a ganin ta karama ce amma idan aka ce maka wata tauraro rana duk wanda ke sama da ƙasa yana hangen saboda mai saboda girman su Allah ya mu gani shi yasa aka ce an nuna wa Ibrahim alaihi salam mulkin samai da ƙasa abinda ake nufi an nuna wa Ibrahim alaihi salam halittun da suke tsakanin sammai da ƙasa manyan halittu wadda ya kuna min almuqini saboda ya kasance cikin masu tabbatar da wato iko na Allah subhanahu wa ta'ala falamma janna alaihi janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi اتخذ قال لا أحب العافلين النبي wato ita ce ƙasar kaldaniyun ana kiransu kaldaniyun su ne ainihin jama'a farko bayan zamanin annabi nuhu alaihi salam garin da yake garin ainihin babban garinsu a wancan zamani shi ake kira babila babila da turanci shi ake kira babylon babila ɗin nan yana ƙasar iraki har yanzu yana cikin mafi daɗewan garuruwa a duniya kuma har yanzu akwai kufayi wanda in mutane kan tafi saboda eh, turawa kan tafi saboda yawon buɗe ido suna gani tarihi ne da dadde mutanen Kaldani, Yuna, sun taɓa mallakar duniya baki ɗayanta yadda ka ji a yanzu ana cewa akwai dauloli akwai ƙasashe masu ƙarfi to a wancan zamani daula ce da babu kamata daula ce da babu kamata in ka duba eh, littafin tarihi na ilmu kasir al wa nihaya Mujallar na farko shafi na 330 ya yi bayani akai yana cewa wa hadha huwa sahihul mashhur inda ahli siyari wa tawarikh wal akbar ainihi malaman tarihi masana tarihi ah, bin da ya inganta kenan kuma shahara wajen su game da annabi ibrahim alaihi salam cewa shi mutumin wannan guri ne mutumin yankin iraq mutumin yankin babila wannan yanki yana tsakanin iraki da turkiya yana tsakanin iraki da turkiya yana cewa az-zahiru anna mau'izatahu eh, hadhihi fil kawakib me yasa annabi ibrahim yake wa mutanen wurin wa'azi da taurari me yasa yana cewa li ahli harran asalin mutanen garin harran wato shine garin sa harran har yanzu wannan gari yana nan yana kudu maso Um, kudu maso gabas na turkiya kudu maso gabas na turkiya kasar turkiya wato tsakaninta da kasar iraq wannan gari yana da har yanzu kuma akwai mutane a cikinsa da ɗaɗɗan gari ne waɗannan mutane a wancan zamani mutane ne waɗanda suke bautan taurari fa innahu kanu ya'budunaha suna bautan taurari wa amma ahlu babil sannan mutanen ainihin babila shi da garin da yake gaba da shi ainihin kamar headquarter na daular su kano ya abudun al'asnamu gumaka suke bauta to annabi ibrahim ya yi gwagwarmaya da su baki ɗayan su da babansa shi ma mazaunin wurin ne kuma duk ibada ɗaya suke darat ma'a abihi wa qaumihi li yuthbita lahum al-uluhiyya wa rububiyya <clears throat> annabi ibrahim alaihi salam yayi muhawara da babansa da kuma jama'arsa dan ya tabbatar musu wato da cewar ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah yana so ya tabbatar musu da wannan saboda haka in ka duba tafsirin al alusi shine Ruhul Ma'ani mujallal na uku shafi na 198 yana cewa yastadillu Ibrahim ala isbatil uluhiyyati Allah ta'ala wa rububiyyatihi min khilali salati sifatin akwai wata hikima da Annabi Ibrahim yayi duk wanda za a bauta masa ya kamata a ce yana da abubuwa guda uku siffofi guda uku waɗanda abin bauta ya kamata yana da su shine albaqa'u wad-dawamu wal-azamatu in dai za a bauta wa abu ya kamata a ce yana da abubuwa guda uku albaqa'u shine abin yana nan tuntuni ba yanzu aka same shi ba ba yanzu aka same shi ba na biyu addawamu abin da za a bautawa ya kamata ya dawwama bai kamata a ce yana rabuwa da bawansa ba sannan na uku al'azamatu duk abin da za a bauta ma bai kamata ya zama ƙarami ba ya kamata a ce ya fi komai girma kaga waɗannan siffofi babu shakka siffofi ne waɗanda suka danganci Allah ta wa ta'ala siffa ta albaka'u da addawamu shine abin da Allah ke cewa huwal awwalu wal akhir Allah shine na farko shine na ƙarshe waɗannan sifofi ne da ya kamata ga mai hankali ga mai hankali domin idan aka ce kana bautar abu kamar misali mutum mutumi gunki to da kai da gunkin waye girma wani ai ka girma gunki kai ka sassaka shi ma to yana nuna maka ai ya kamata abin bauta ya samu siffa ta albaqa'u ya riga ka ba ka riga shi ba ya riga ka ba ka riga shi ba wanda ka riga shi kuma ai kaga kai ne ma mahaliccinsa ba shi bane mahaliccinka ce sannan kuma addawamu ya kamata abin da zaka bauta ma ya zama yana dawwame babu lokacin da yake rabuwa da kai idan zai rabu da kai bai cancanta bauta mishi ba sannan na uku ya zama ya ya ka girma shine al'azuma mustadilan ala zalika bi aqrab shay'in ila al-anzar saboda haka sai ya ga musu ina bukatar za mu yi wata jayayya da ku <clears throat> za mu yi zan muku wata ishara suka yadda mushahada da dawa wa haza ma ashara ilayhi alquran wato wannan shine abin da alquran ya mana ishara da shi falamma janna alayhi al lokacin da dare ya rufe gare shi satara alaihi shine janna falamma satara alaihi al ra'a kawkaban da ya dubi sararin samaniya sai ya ga tauraron da ya fi girma ita ce tauraruwar zahara faƙaɗa haza rabbi ya ce wannan shi ne mahalicina sai jama'an duk suka ji daɗi saboda tunanin cewa nabi ibrahim ya karbi wato abin bautansu a fara lokacin da tauraron nan ya ɓace ƙala la'uhibbul uhibbul afilin ya ce ni ba ni son masu ɓacewa ba ni son masu ɓacewa don me saboda ai idan zan bauta ma mahalicci na sai ya bata ya bar ni to in ya bata din nan wa zai kula da ni ai bai kamata wanda zan bauta ma a ce kuma yana rabuwa da ni ba ya kamata ko da yaushe yana tare da ni فلما رأى القمر بازغا فلما رأى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر بازغا لوكتين da ya ga wata wata ya bayyana ya bullo idan aka ce bazigan ana nufin tali'an akan ce bazigan tali'an shine bazaga yabzugu buzugan iza tala'a afala ya afalu ufulan iza gaba haka yanzu cikin tafsirin al-imam al-qurtubi al quran mujallal na bakwai shafi na 27 da al-mu'tam al-wasit shafi na 54 lokacin da ya ga wata ta bullo falamma mara al-qamara bazigan ya ga wata ya bullo qala sai yace hadha rabbi to wannan shine mahalicci na sai sake nuna musu to ai ba za su ce yana wasa da su ba ko saboda ai gaskiya wancan da aka nuna ɗazu ai shi yayi laifi saboda ya bata inda bai bata ba za a ce ba shi ba ne Allah amma tun da ya bata shikenan kuma yana da hujja yanzu ga wani babba ya fito yace haza rubito wannan shine mahalicci na ba man za yara aw yudabbiru amra al-kawn idza kana ar ya yagibu wa zai kula da duniya idan mai halittanta ya buya ya tafi wa ya bari ya masa gadi to misal hadha al-kawakib idza kanat bi nuriha wa buzugiha hikimar ita ce idan ya zama waɗannan taurari duk da girman tauraro duk da hasken tauraro ya zama zai ɓace wa duniya ya gwada cewar bai kai ya tsara duniya ba to kai bil asnami kamar yana nuna musu ne kamar halinka mai sanda yake to ina kuma ga gumaka idan wata bai cancanta abota masa gunki ba fa kama dalilu ala wujubi butlan hadhihi al hikimar kenan kaga yana musu ishara da babba don su gane karami wanda ke tare da su kana rike da gunki kana bautansa ya zamanto an maka misali da tauraro da wata an maka misali da tauraro da wata cewa ba su kai su ka bauta musu ba saboda me saboda suka rabu da kai wannan duka yana cikin tafsirin al-Imam qurtubi a mujallal na 7 shafi na 26 haka tafsirin Ibn Kathir a mujallal na 2 shafi na 151 wato anan Annabi Ibrahim alaihi salam yana yana musu misali ne da abin da suke bauta don su gane cewar babu abin da suke bukata face su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai ce lokacin da wata ta kullo qala hadha rabbi ce wannan shine mahalicci na falamma afala lokacin da watan ya buya fa qala la illam yahdini rabbi ce, lalle fa idan mahalicci na bai shirye da ni ba la na min alqawmi dallin zan kasance cikin mutane batattu kun san tsarin wa'azin annabi ibrahim wato tsarin wa'azin annabi ibrahim alaihi salam zahirinsa ƙarya ne baɗininsa gaskiya ne zahirinsa ƙarya ne baɗininsa fa gaskiya ne al-imam a tafsirinsa na ita wannan sura eh, tafsirinsa na ita wannan sura yana cewa al-kazibu huwa al-ikhbaru an shay'i bi khilafi ma huwa alayhi abinda ake kira ƙarya shine ka bada labari abin abinda ainihi labarin yake kai wato sabanin gaskiya wannan shine ƙarya ko sai ce wal azhar zahiri anna qawla ibrahim ma akbara anhu alaihi salam magana da annabi ibrahim yake yi kana min al ma'arib shine malamai suke kiransa yana cikin al ma'arib me ake nufi da al ma'arib shine a rabe da ƙarya amma a yi harin gaskiya an rabe da ƙarya saboda me a yi harin gaskiya annabi ibrahim ya ce haza rabbi zahiri wannan shine mahalicci na kalmarsa gaskiya ce ya rabe da ƙarya amma ne yana tagetin gaskiya saboda ainihi da ya ce musu haza rabbi yana musu ishara ne da cewar kamar wannan idan bai cancanta in bauta masa ba to ya kamata ku daina bautansa ku koma ga wanda ya halice shi ba shi ba kaga kenan ya rabe da zahiri kalmar da ta zama to ba ta gaskiya ba amma a boye fa <clears throat> yana tagetin gaskiya wannan shi ake kira al-ma'arif ana kiransa at-tawriya khilafu at-tasrih min al-qawl shine sabanin fitowa karara ka gaya wa mutane gaskiya sai ka raɓe da wani abu saboda ƙoƙarin eh, ta wannan salo za ka iya gamsar da su su gane kuskuren da suke kai ana kiransa a tauriya bi sha'i an shay'i wato an fake da wani abu ana harbin wani abu shine a tauriya a rabe da wani abu a fake da wani abu a huye da wani abu saboda ana da target ana harin wani abu in ka duba littafai na magabata waɗanda ke fassara kalmomi kamar misali al-imam al bin muhammad ar-ragib al-asfahani a littafin sa al-mufradatu fi garib al-quran shafi na 560 yace huwa kalamun lahu wajhan abinda ake nufi da at-tawriya shine mutum ya faɗi magana ita wannan magana tana da fuska biyu min sidqin wa kazmi magana ta kunshi gaskiya ta kunshi ƙarya au zahirin wa batin ko ko magana tana da zahiri tana da baɗi. fa yaqsidu qa'ilahu qa'iluhu al-batila wa yuzhiru iradatal zahira faɗan magana niyyarsa ba ainihin kalmar da ta hito bakin shi bane niyyarsa ba kalmar da ta hito bakinsa sa bane haka shi ma al Isma'il bin Muhammad al-Jauhari a littafin sa kitabu sihah tajul lugati wa sihahul arabiyya mujallal na uku shafi na 187 saboda haka annabi ibrahim salon wa'azinsa shine a rabe da ƙarya amma ana harin gaskiya to malamai suna cewa wannan salon wa'azi haramun ne wannan salon wa'azi haramun ne yanzu misali yanzu misali malami ne ya tafi coci zai je ya duba gunkin jizo zai ce musu wannan yanzu shine allah na kana jin wannan malami yana da hangarin da zai ba wa mutane ya dawo masallacin ku zai sallah kashi ta ka ba mu wuri murtaddi murtaddi ta ina ai eh, naje an ji ka je coci kana wannan ne mahallicin ka yace ai abinda nake ta'arif irin wa'azin annabi ibrahim waye baka dama waye baka dama kai wannan wa'azi saboda haka yasa aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala yake cewa فلما رأى الشمس باذلة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فلما رأى الشمس بازغة لوكتين دي غرانا تبينا تابلو kala sai ce musu haza rabbi haza akbar wannan shine mahalicci na wannan kai yafi kowane girma ya fi tauraro ya fi wata wanda ya fi girma ashi ya kamata ya zama Allah ko falamma afalat amma fa da ranar ta buya fa kala sai ce ya kaumi jama'a to magana hira ta da ku ta zo karshe inni bari'un mimma tushrikuna duk abin da kuke shirka da shi da Allah din nan ba ruwa na da shi wata tauraro ya bata wata ya bata ranar ma ta bata to anya akwai Allah a cikin su إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض نينا جوي فسكاتا قال الله wanda ya kirkiro halittan samai ina mai karkatar da rayuwata gare shi wa ma'ana min mushriki na ba na cikin masu tarayya da Allah kaga da farko kalmomin bakinsa din nan in ka duba a yanzu wanda ya hito ya ce gunki ne sa take kaga ya ridda. duk wanda ya nuna wani abu wanda ba Allah ba yace ce wannan shine abin bauta na wasa da addini haramun ne duk wanda ya wasa da aqida yana kafurta nan take amma me yasa annabi ibrahim alaihi salam yayi na'am yana babin al-ma'arib saboda haka malaman sunna suke cewa abinda ake kira al shine a rabe da ƙarya amma ana harin gaskiya ko kuwa abinda ake kira a tauriya a ɓuya da wata kalma mara gaskiya alhali a zuciya ba a ƙudurta niyya a kanta ba saboda kalmar da annabi ibrahim yake cewa haza rabbi iya kanta a harshe ne bata je zuciya ba ba ta je zuciya ba ta yi kuma tauriya ma yake tauriya yake saboda haka anan malamai suke cewa ba a riko da irin wannan salon da'awa sai an kai makura saboda shi annabi ibrahim alaihi salam bai yi riko da wannan salon wa'azin ba sai da aka kai makura an kai gaban da shi kadai ne musulmi a garin ya zama larura gare shi ya fito da salo irin wannan wanda mutanen tun da suna ganin ya gagare su suna fatan samu anyar da za su huta game da shi ya ce musu ta'ato ku zo zan yarda eh, bayan ya tara su ce to ga Allah ne kaga za su ji daɗi to wannan salo ne na wa'azi wanda an kai makura malamai suna cewa asluhu haramun li ghairi hajatin aw maslaha saboda haka asali salon wa'azin nan haramun ne sai idan an samu maslaha sai an samu bukata la yastakhdimu almuslimu tawriya illa fi halatil haraj albalik sai an kai makura an kai makura kafin mutum yake amfani da irin wannan salon da'awa wannan in ka duba littafai kamar al-ikhtiyarat na Ibn taymiya shafin 563 kamar littafin al-azkar na al-azkar na al-imam an-nawawi shafi na 380 musamman in kana son ganin bincike da malamai suka yi game da wannan matsala ta a tauriya ka nemi littafin igasatul lahfan na ibn al-qayyim al na farko shafin 381 da mujallal na biyu shafin 106 da al-adabu shar'iyya na ibn muflih mujallal na farko shafi na 14 haka ma ibn hajar a littafin fathul ya yi magana akai a mujallal na 12 shafin 175 da kuma umdatul qari littafin al-hafizul aini mujallal na 22 shafin 218 ibn kasir littafin tarihinsa yace wa hadha al-maqamu munazara wannan labari da Allah ya bayar game da Annabi Ibrahim alaihi salam ainihin labarin kamar dibet labarin da Allah madaukaki ya bayar game da Annabi Ibrahim kamar debate ne munazara ce tsakanin Annabi Ibrahim alaihi salam da mutanansa wa bayanun lahum anna hadhihi al-ajram al-mushahada waɗannan manyan halittu da ake iya gani min kawakibi taurari annayyirati masu haske la tasluhu lil uluhiyyati ba su cancantar abota musu wato kamar debate ne annabi Ibrahim yayi da su dan ya nuna musu me rana wata tauraro su ne mafi girman halittar da ke duniya nan su ne mafi girman halittun da ke duniya shi yasa Allah ya kira su malakutu samawati wal ard dan banda rana da wata da tauraro babu wata halittar Allah da take sama da ƙasa babu ita saboda haka annabi ibrahim ya buga misali da su saboda su ne mafi girman halittun allah to da ba su cancanta abauta musu ba wala an tu'uba da ma'allahi azza kuma ba su cancantan abauta musu tare da allah li'annaha makhluqa saboda mai halittu ne marbuba masnu'a renansu ake halittar su mu mudabbara sannan ana gudanar da al'amarin su shi yasa kaga wata za ta hito wata zai kama ya bace rana za ta kullo ta fadi taurari za su fito sannan za su buya wannan ya nuna cewar ba su ke sarrafa kansu ba saboda me suna bayyana suna buya musakhara tatlu taratan wa ta'khulu ukhra wanda yana cikin littafin ibnu kasir al-bidayah wa nihaya a mujallal na farko shafi na 330 فتغيب عن هذا العالم rana ta buya in ta buya ba a ganin ta ta wannan gefen wa rabbu ta'ala la yajibu an shay'un shi ko Allah bai kamata a ce wani abu ya buya gare shi ba bai kamata a ce mahaliccinka ya buya gare ka ba wala takhfa alihi khafiya bal huwa da'imul baqi shi Allah shike dawwama Allah shike wanzuwa bila zawalin baya taba wato gushewa la ilaha illa huwa ba abin da ya cancanta abota masa face Allah wala rabba siwahu wa bayyana lahum awwalan don haka ibnu kasir yace da farko annabi ibrahim sai ya nuna musu adama salahiyatil kawkab tauraro bai dace abota mar ba ana cewa ita ce tauraruwan zahara saboda ita ce tauraruwa mafi haske daga cikin taurari bizalika tarakka minha ila alqamari saboda haka yasa daga ita wannan tauraruwa bai sake misali da wata wani tauraro ba sai ya koma misali da wata alladhi huwa abwa'u minha hasken wata ya fi na tauraro zahra wa abha min husn min husniha thumma ila shamsi daga wata fa wani abu ne a sararin samaniya yake da haske fiye da na wata sai rana saboda haka daga wata sai ya tsallaka ga misali da rana allati hiya a ajram babu halittar da ya kai rana tsananin haske shine biya an wa da kyau da haske fa bayyana annaha musakhara muyassara muqaddara marbuba Ibn kasir yace annabi ibrahim ya nuna musu cewa ita kanta rana hore ta aka yi ana gudanar da al'amarinta saboda haka bai kamata a ce an bauta mata ba wato yanda ibnu kasira magana haka in ka duba tafsirin al-imam al-alusi ruhul ma'ani ruhul ma'ani yana mujallal na uku shafi na 203 yana magana akan cewa hikimar da annabi ibrahim alaihi salam ya yi amfani da ita wajen da'awarsa wajen kiran mutanen shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hajjahu qaumuhu wa hajjahu qaumuhu ala tuhadduni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tushrik ma tushrikuna bihi ma tushrik ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي وحاده قومه نعم. قال أتحاجوني في الله وقد هداك ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء وكيف أخاف ما أشركتم به ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء ربي كل شيء علما نعم. أفلا تتذكرون wa hajjahu qaumuhu mutanansa suka yi musu da shi dama hujjar wanda ya bata ta ƙarshe ita ce ƙarfi annabi ibrahim alaihi salam ya riga ya kure su ta wajen hujja na ilimi tunda ya kure su ta hujja na ilimi fa falaja'u ila difa'i anil aliha bitahdid wa taqwi abin da ya rage shine a koma barazana da ƙarfi da kisa da duka wa hajjahu qaumuhu mutanansa suka yi gardama da shi kana sai ya ce atuhajjuni fillahi yanzu za ku yi musu da ni game da Allah wa kad hadani alhali Allah ya riga ya shirar da ni wala akhafu ma tushrikuna bihi ni ba ni tsoron abin da kuke shirka da shi ba na tsoron gunki bare ku ce wai gumaka za su cutar da ni illa an ya yasha rabbi shay'an sai dai fa idan Allah ya yi nufin wani abu sai rabbi kullu shay'in ilma shi Allah ilimin dukkan komai ya yalwace shi أفلا تتذكرون شنبا كتناني وكيف أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالأمن إن kuntum ta'lamun fa kaifa akhafu ma asharaktum ta ya za a yi in ji tsoron abin da kuke shirka da shi ya za in ji tsoron gunki tsafinka saboda kafiri shi ke tsoron tsafi kafiri shi ke tsoron tsafi musulmi ba ruwan shi da tsafi shi yasa zaka gani su kafirai suna tsoron musulmi saboda shi musulmi bai tsoron abin da su suke tsoro shi musulmi bai tsoron abin da kafiri yake tsoro kafiri yana tsoron abin tsafi shi ko musulmi sai ya zo babban kaɗe ya ture ya sa wuta ya kona ya tafiya sa kuma ya bacci baya ma tuna ya wani laifi ko ba abin da zai biyo baya shi na annabi ibrahim ya ce ya za a yi tsoron abin da kuke shirka da shi wanda ɗari bisa ɗari zuciyata ta san ƙarya ne zuciyata ta san ƙarya ne don me zan tsoron ƙarya wala ta khafuna annakum asharaktum billahi amma ku ba ku tsoron kun yi shirka da Allah saboda ku kun tabbata akwai Allah kun tabbata akwai Allah babu mutumin da zai musanta cewa akwai Allah zuciyarsa tana sane da cewar gaskiya akwai Allah ko da harshensa ya karyata malam yunazzil zulbihi alaikum sultana kun koma kuna shirka da Allah abinda Allah bai saukar da dalili a kansa ba fa ayyul fariqain tsakanin bangare biyu tsakanin bangaren ku da nawa ku da kuke tsafi da ni da bani tsafi bani shirka da Allah waye a haƙƙo bil amni ya fi cancanta ya samu nutsuwa ya fi cancanta ya samu tsaro in kuntum ta'lamuna inda kun kasance masu sani ai wanda baya shirka da Allah shi fi cancanta a ce yana da cikakken tsaro na Allah ba wanda ke shirka da Allah ba الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم kuma ba su garwaya imaninsu da wani zalunci ba duk wanda ya imani bai cuɗanya imaninsa da zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan suna da tsira a duniya wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu kuma gaskiya ne domin da zaran kaga mutum yana yawan tsoron mutane to babu shakka akwai abin da yayi ga mutanen nan akwai laifin da ya musu amma idan babu wani laifi tsakaninka da mutane to zuciyarka wato a tsabtace take baka tunanin tsakanin nan zuwa yamma akwai wani wanda zai zo ya buge ka baka tunani saboda ba wani hakki a kanka don haka za ka zama kana yawon ka furili ka da wani fargaba shine abinda annabi ibrahim yake gaya musu Ya ce, ai duk wanda ya yi imani kuma bai haɗa imaninsa da zalunci ba wannan ke da amana shi ke da tsaro shi ke da kwanciyar hankali Ba yi da tashin hankali bai da tsoron komi shi sa kake gani mai mulki idan azzalimi ne ya fi kowa neman jami'an tsaro amma idan mai mulki mai adalci ne wallahi za ka samu da talakawa yake hulɗa saboda bai yi zalunci ba domin zalunci shi ke sa ka ka koma tsoron ɗan adam a maimakon Allah zalunci ke sa mutum ya rika tsoron mutum ba Allah ba amma duk wanda bai yi zalunci ba wallahi bai tunanin komai ta sai yake zuciyarsa a wanke take na'am sai Allah madaukaki ya ce mene وتلك hujjatuna آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وأن حجر مشيمك با النبي إبراهيم كجماعة شيكين داو مشكلة مشكلة ريتك يا النبي إبراهيم زي نونا tauraro ya ce wannan ne mahalicci na ya nuna wata ya ce wannan ne mahalicci na ya nuna rana ya ce wannan ce amma kuma bai laifi ba Shin Allah ya wanke shi a ƙarshen magana tilka hujjatuna kun ga salon wa'azin nan A ataina ha ibrahim mu muka ba mu annabi ibrahim kaga kenan Allah shi ya ba shi damar yayi haka kuma babu laifi Allah shi ya ba wa annabi ibrahim damar yayi hakan ko babu laifi narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka martabobin wanda muka ga dama inna rabbaka hakimun alim duk abinda da Allah ya hukunta ka sani akwai hikima shi yasa Allah ya ce lalle mahaliccinka lalle lalle mahalicinka mai hikima ne wato wannan tsari na wa'azi na Annabi Ibrahim wanda Allah ya shar'anta masa akwai hikima a ciki sannan alimun Allah masani ne Allah masani ne ya san da cewar irin wannan salon da'awan zai tasiri kuma kaga kenan wannan salon wa'azi ya samu yardan Allah subhanahu wa ga annabi Ibrahim alaihi salam Allah eh, annabi Ibrahim yana tare da yardan Allah ba wannan ne karo guda ba ba shi kadai bane ya ba mu labari a suratul anbiya aya ta 63 zuwa ayata ta Allah madaukake ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin wa laqad atayna ibrahima rushdahu lalle hakika mun ba mu annabi ibrahim shiriyarsa min qabl tuntuni mun ba annabi ibrahim shiriyarsa tuntuni saboda haka annabi ibrahim ya riga ya samu shiriya kaga Allah ke ba da shaidar imanin annabi Ibrahim Allah ya samu gani Allah fa da kansa yake tabbatar da imanin annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce wa laqad Ibrahim ibrahima rushdahu mun ba wa annabi Ibrahim shiriyarsa zuciyar an riga an shirye ta in ji Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa lokacin da annabi Ibrahim yake jayayya da mutanen yana cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari yace wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani yanzu za ku yi jayayya da ni game da Allah ni ku zuciya ta tuntuni Allah ya shirye da ita kaga annabi Ibrahim yana tabbatar da abin da Allah madaukaki ya riga ya faɗa a cikin alqur'ani ataina Ibrahim rushtahu mun riga mun ba wa annabi Ibrahim shiryarsa. min qablu wa kunna bihi alimin kuma mun kasance masana game da shi kaga kenan duk abin da annabi Ibrahim yake yi akwai me akwai sanin Allah akwai sanin Allah akwai izinin Allah me yasa aka ce akwai izinin Allah saboda cewar Allah wa tilka hujjatuna ataina ha Ibrahim wannan salon wa'azi mu muka ba annabi Ibrahim saboda haka abin da ke nuna cewar bai yi laifi ba fa Allah madaukake cewa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وقومه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه لوكتشن ديجا وبابنسة جماعة ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون waɗannan mutum mutumi da kuke lizimtansu wai me dalili قالوا وجدنا آباءنا لها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا سكتي وجدنا آباءنا laha عابدين mun ترز da iyayenmu ne suna bautan su domin galibi hujjar batacce ba ta wuce wannan na taras da babana shike na hujjar babana ko ba zai bata ba babana ya tarar da kakansa kakanmu ba zai bace ba wanda ita ce hujja kala sai ya ce musu ala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin kala sai annabi ibrahim ya ce laqad kuntum antum wa aba'ukum lalle ko da ku da iyayenku kun kasance fi dalalin mubin cikin bata mabayyaniya saboda haka ba hujja bane wato dan kaga babanka na wani abu bai zama dole ya zama gaskiya ba ba dole bane uba yana iya zama batacce ba sharadi bane dan mutum ya fi ka yawan shekaru ya fika shari'a annabi ibrahim alaihi salam ya ce da ku da iyayenku kun kasance cikin bata batan kuma ba aboye take ba batar a bayyana take shi yasa Allah ya ce mubin قالوا أجئتنا بالحق قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق سكتيتو كازو من da gaskiya ne am anta min al-la'ibin ko dai kana cikin masu wasa ne wannan magana taka wasa ake ko da gaske ne kala قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن ala zalikum min ash الشاهدين Annabi Ibrahim alayhi salam yace musu babu wasa rabbukum rabbus samawati wal ardi. ni abin da nake cewa mahaliccinku shine mahaliccin sammai da ƙasa allazi fatarahunna wanda ya kirkiro halittansu wa ana ala zalikum min shahidin ni ina cikin masu shaida akan abin da nake gaya muku don haka magana cewa ku daina bautan gunki wasa ba wasa bane da gaske nake gunki ba shi ne abin bautan ku ba amma ba su saurare shi ba me yace wa tallahi la akidan asnamakum ba'da mudbiri wa tallahi la akidan sai ce kuma wallahi sai nayi wata dabara sai nayi wani shiri ga gumakan nan. Ba ba'da an tuwallu mudbiri na bayan kun juya baya wato kun bar kun bar wurin bautan zan shirya wata dabara da za ta nuna muku cewa gunki dai ba abin bauta ba ne lokacin da yake faɗan wannan magana ba dukkan su ne ba wasu sun ji kamar yadda bayanin Anas bin Malik ya tabbatar faja'alahum faja'alahum zulalan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un faja'alahum juzazan annabi Ibrahim alaihi salam yasa suka zama wato fasassu shine kisaran ya faffasa su wa qita'an ya gutsutsura su illa kabira lahu sai ya bar babban gunkin babba saboda duk inda aka samu gumaka ana samun babban su wato gumakan ma akwai ƙanana akwai babba to babban sai ya bar shi la'allahum ilayhi yarji'una saboda fatan za su dawo ga babba babba shi zai hukunci akan abin da ya samu kannansa ko ƙanana قالوا من فعل بهذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا suka ce man fa'ala hadha bi alihatina kai waye wannan dan karan aiki maguma kanmu waye wannan aiki na ta'addanci ga alloli innahu lamina lamina zalimin wannan ko yana cikin azzalimai to wanda ko iya cutar Allahnka dan da iya cutan abin bautan ka ai kenan bai cancanta abota masa ba قالوا سمعنا فتى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا وسنا نن سكتشي سمعنا فتى من جوان سوري lallai akwai wani saurayi ya zukuruhum yana kira sunayen goma kan nan lallai mun ji ɗazu yuqalu lahu shi wannan saurayi ana ce masa Ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu suka ce to fa'tu bihi ala a'yunin nas ku kawo shi a idanun mutane saboda kan mutane su ga su ji labari su ce ai an cuci wannan yaro kowa ya gani ya tabbata yaron nan azzalumi ne ya za a yi ka zo ka sassare gumaka ka sassare gumaka ai azzalumi ne wannan saboda haka a kira mutane a tara su Allah ya shauduna don da fatan mutane su yi shaida kaga sai da suka hada gari kazo sannan suka ce a anta fa anta haza qalu anta fa anta bi alihatina ya kalu suka ce a an ta fa'alta haza bi alihatina yanzu kai ne kai wannan dan karan aiki ma'allolin da muke bauta ya ibrahim kalu sai ce mene qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum kanu yantiqun kalu sai yace bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu babban nasu shi wannan ta'addanci me annabi ibrahim yayi anan ya rabe da kalmar ƙarya amma target ɗinsa fa shine gaskiya wato wannan salon wa'azi ne na annabi ibrahim wanda Allah ya masa izini akai ya masa izini yana da kyau ka gane amma akwai hadari game da salon wa'azin shi yasa malamai suke tsawatarwa suna tsanantawa in ba an kai makora kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam halin rayuwarsa ya kai makora da waɗannan mutane ba ba a riko da salon wannan wa'azi saboda zahiri ƙarya ce a an ta fa'alta haza bi alihatina yanzu kai ne ka aikata wannan ma abubuwan bautan mu kaza sai ce bal fa'alahu kabiruhum haza kun ga babban sunan gashi shi yayi fas'aluhum sannan kuma ma in ya magana ku tambaye su su aka cuta ai in kanu yanzu kuna in suna magana kowa zai magana فرجعوا إلى أنفسهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون saboda haka sai masu hankali suka da a ashe ku ne a zaluman fa masu hankali sun gane u ila anfusihim sun koma ga rayukansu fa qalu innakum antum zalimun lalle ku kuɗin ne azzalumai to amma tunda an yi nisa a bata zai wuya a bata sun manuki su ala ru'usihim sun manuki su ala ru'usihim laqad alimta ma ula yantiqu aka ce sun manuki su ala ru'usihim wato an mai da su ga kafirci Su da kansu sun tabbatar sun yi zalunci. Amma tun da kafircin ya yi tsatsa a zukatansu, barin shi da wuri zai yi wuya. saboda aka sai aka dawo kuma za a kare ƙarya ai hujja ta riga ta tsaya an gama ai dama shi sa a samu hujja a zuciyarka ka yarda abin da kake riko da shi dinnan a matsayin abin bauta ba gaskiya bane in dai wannan ilimi fahimtan ya shiga zuciyarka to annabi ibrahim bukatarsa ta biya shikenan kawai saboda haka tunda sun sun yarda ibadar da suke ƙarya ce yanzu kuma za su dawo kare kare ƙarya sannan suka ce ah, laqad alimta ai kai kanka kasan gunki baya magana don me ma za ka mana tambaya kaga kenan yanzu wato bari dai ai ma fada din a kare karyar a tafi a haka Allah ka tsare mana aqida ne suka ce قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إذا سيتم musu ai duk da haka afata abuduna yanzu kuna bautan wani Allah afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum kuna bautan wani Allah abin da bai amfana da ku da komai bai cutar da ku kaga nan ma dai har yanzu ya da ƙure sun ko da ƙaryar za ka kare sai dai kuma kai ta rayuwa a bakin ciki amma duk sa'ilin da aka tsaya muƙabala da kai akan gaskiya sai an kure ka don duk wanda ya rike ƙarya ƙarya ba ta taɓa zama gaskiya har tashin kiyama har tashin kiyama sai dai ya yi rayuwar bakin ciki shi sa ga kafirai kullum a bakin cikin suke saboda ba su iya ƙura musulmi har tashin kiyama musulmi shi ke rike da gaskiya sai dai a yi ta hitowa da salo na fada salo na adawa salo na cutar da bayan Allah amma maganar gaskiya so riga sun sani so riga sun sani ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah nabi ibrahim yace tir da ku abinda kuke bauta wanda ba Allah ba tir da shi afala ta'qilun ba ku hankali ba ku hankali ku bar abin da ke ba gaskiya ba kazu mai suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin kazu sai manyan suka ce harriquhu ku babbaka shi ku kone shi in ji manyan ka kaji da hujjar baki ba ta yiwa sai dai a kawo shawaran ai masa azaba wansuru alihatakum ku taimakawa abubuwan bautanku in kuntum fa'ilin ana cewa waye faɗi wannan sarkin gari ne namrudu lamma na murudu wa qaumuhu ala hiraqi ibrahim alaihi lokacin da suka haɗa makircin nasu za su babbaka annabi ibrahim mai Allah madaukaki ya faɗa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim aradu bihi كيدا فجعلناهم الأخسرين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم مكتي يا كي وتا كما هدتر الله ki zama sanyi ki zama aminci ga annabi ibrahim salam saboda akwai sauran aiki na allah tabaraka wa ta'ala a kansa wanda bai riga ya gama ba lokacin mutuwarsa bai yi ba yana da aikin da zai wa allah don haka ba wanda ya isa ya hallaka shi Allah ya hana makircin da duk za a kulla wa annabi Ibrahim yasa ya ce wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-aksari sun yi nufin kulla makirci gare shi muka sa su ne mafi hasara kaga anan annabi Ibrahim alaihi salam yayi amfani da abin da ake kira wato al-ma'arib lokacin da yake cewa bal fa'alahu kabiruhum haza wannan babban gunkin shi ya sassare ƙananan zahirin kalmar ba gaskiya ba ce amma kuma abinda annabi ibrahim yake hari shine gaskiya haka na a suratul safat ya taɓa faɗin irin wannan kalma inda Allah madaukake yake ba da labari a kansa daga aya ta 85 iz qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun ma za ta'budun haka ne الله تريد يعلمون فما ظنكم فما ظنكم برب العالمين ما يفدا غبا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم يا إسانا الله مدوكك يبعد لاباري game da annabi ibrahim alaihi salam a suratu safat inda annabi ibrahim ya sake amfani da irin wannan salon wa'azin irin wannan salon wa'azi a rabe makalma ta ƙarya amma ana harin gaskiya Allah ya ba da labari a suratul safar kamar yadda ya ba da labari a suratul anbiya haka nan Allah madaukake ba da labari a cikin suratul safar. inda yake cewa iz qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa mahaifinsa da jama'ansa me kuke bauta a ifkan alihatan dunallahi turidun yanzu ababen bauta na kirkiran ƙarya su kuke nema ku bar Allah fama zannukum bi rabbil alamin me zaton ku game da Allah wanda ke renon halittu gaba daya fa nazara nazaratan fi nujum annabi ibrahim ya dan yi kallon taurari fa qala sai ya ce inni sakin bani da lafiya wato saboda ya nuna musu ai taurari sun kama shi da ciwo tun da ya ki su sai da ya dubi taurari sai ce kai rashin lafiya ya same ni zazzabi ya buge ni fa kaga kenan idan kana wurin kai mai bautan tauraro sai ka ji annabi ibrahim ya kalli tauraro sai ce ba lafiya ce a ah, to ba dama ba kana zagin su ba ai mun gaya maka ka daina zagin su za su buge ka to dabara yayi saboda kai ka yarda akwai wanda zai iya cutar da wani wanda ba Allah ba annabi ibrahim sai da ya dan duba sai ce to ba ni fada lafiya zazzabi ya kama ni wallahu anhu mudbirin sai duk fatawallaw anhu faraga ila ali faraga ila taqulu فقال ألا karatu malakum la لا mhm. faraga فراد darban bil yamin ya isa haka a إسحاق لوكتين النبي إبراهيم عليه lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ce musu ai ni bani da lafiya alaman tauraro ya buge shi kenan suka bar shi sai annabi ibrahim alaihi salam ya shirya wato zuwa ya sassa da waɗannan gumaka wanda Allah ya bada labari a suratul suratul anbiya faraga ila ahli alihatihim sai ya tafi ga gumakansu raga zahaba zahaba ila alihatihim qala ala ta'kuluna ya samu gumakan yana cewa ku ba ku ci abinci ne gumaka ya san ba su ci ai ko amma dai yana faɗa ne saboda mamakin mai bautan abin da ya sassaka ko abinci bai iya ci amma kana bautan sa annabi ibrahim ke tambayar su malakum la tantiquna me yasa ba ku magana faraga alaihim in aka ce faraga alaihim bi ma'ana zahaba ilaihim darban bil yamin ya dinga saransu da ƙarfi domin idan aka ce ya yi bugu da dama kaga saɓanin bahaushe bahaushe sai a ce ai wani bahago ne bahago ana nufin mai ƙarfi ina abin da yake a ƙur'ani shine idan aka ce mai ƙarfi sai a siffanta shi da dama ai badame ne a ƙur'ani kenan badame mai ƙarfi idan aka ce bahago mara ƙarfi amma a hausance fa bahago shine mai ƙarfi ko Allah maɗaukake ce faraga alaihim barban bil yamin bil yamin ana nufin bil kuwa ya dinga sare gumakan nan da ƙarfi ya sassare su fa aqbalu ilaihi yazifun sai ga mutanen gari sun taho suna sauri قالوا من فعل هذا بآلهتنا قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا قالوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ما شاء الله الله سبحانه وتعالى yace sai ga su sun taho suna sauri shine fa aqbalu ilaihi yazifun yazifuna bi ma'ana yusri'un suna cewa wayayi wannan danyen aiki lokacin da Annabi Ibrahim ya musu tambayoyi afa ta'buduna ma tanhituna yanzu kuna bautan abin da ku kuka sassaka ku da kanku wallahu kuma wa mata amaluna Allah shi ya halicce ku da abin da kuke yi da kai da bishiyar da ka sare duk Allah ya yi ku bishiyar da ka sare da kai da ita dukkan ku halittan Allah ne qalu ibnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim suka ce ku yi mar wani gini ginin da za ku hada wuta ku jefa shi a cikin ta fa aradu bihi kaidan sun yi nufin makirci ga annabi Ibrahim alaihi salam faja'alnahumul asfalin a suratul anbiya'i aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin mun sanya su ne mafi hasara anan kuma fa mun sanya su ne mafi kaskanci ya anan kaga Allah madaukaki yayi ta bamu misali inda Annabi Ibrahim alaihi salam ya amfani da irin wannan salon da'awa in ka duba littafan tafsirai kaman tafsirin al-Imam Jami'ul Bayan mujallal na 17 shafi na arba'in. da ahkamul qur'an tafsirin al-imam al-qurtubi mujallal na goma sha biyu shafin ɗari biyu da tis'in da tara ruhul ma'ani littafin tafsirin al-imam al-alusi mujallal na shida shafi na sittin da hudu zaka ga bayanin da malamai suka yi game da irin wannan salo na wa'azin annabi ibrahim alaihi salam amma babu shakka ya samu yardan allah wannan salon wa'azi akwai yardan allah a tare da shi shi yasa lokacin da Allah ke magana yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim tilka hujjatuna atainaha ibrahim don haka wannan hujjar da annabi ibrahim yake amfani da ita akwai izinin Allah subhanahu wata'ala akai mu dawo ga tafsiri har yanzu aya ta 84 suratul eh, an'am wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa lahu ishaqa wa yaqub كلا هدينا كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين wato ما يا إذن annabi إبراهيم babu شكا ba ta samun abin shi sa annabi ibrahim allah subhanahu wa ta'ala idan zai yi magana a kansa yakan jinjina ma imaninsa annabi ibrahim alaihi salam kasancewar shi kadai ya yi imani a cikin jama'a sai daga baya allah maɗaukaki haɗa shi da wasu mutane kaɗan wannan ba ƙaramar wato wato ba ƙaramin ƙoƙari ba ne ga shi annabi ibrahim alaihi salam a wannan dalili ya sa allah maɗaukaki ya saka masa yamtanullahu alal khalil bi mannihi duk mutumin da ya yi asaran wani abu saboda Allah to Allah zai canza mar da wanda ya fi shi in dai ka rasa wani abu domin Allah kar ka yi bakin ciki wallahi kar yi bakin ciki abin da zai zo a bayan wannan ya fi abin da ka rasa ninkin ba ninki saboda haka yasa duk abin da zai samu musulmi akan addininsa kare bakin ciki da shi ko da mutuwa ce domin ko da mutuwa ce ta same ka in dai a dalilin addinin ne to wannan mutuwar da ta same ka wallahi ta fi rayuwar ka daɗi ta fi rayuwar ka daɗi sai dai waɗanda ke da rai su rika ciwa da ya rasu ta wannan hanya amma kai a wajen Allah kana yi wa Allah godiya saboda samun wannan falala da kai Allah madaukaki ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba mun yi wa annabi ibrahim kyauta muka bashi da annabi ishaq muka bashi jika annabin Allah shine yaqub kullan hadaina kowannansu mun shiryar da shi wa nuhan hadaina min qablu ga annabi nuhu gabanin zuwan annabi ibrahim alaihi salam wa min zurriyyatihi daga zuriyar annabi ibrahim alaihi salam waɗanda Allah ya ba wa manzanci akwai annabi dawuda annabi suleiman annabi ayyuba annabi yusufa annabi musa annabi haruna karka ɗauka bai wannan kyauta ce da ta tsaya ga annabi ibrahim a'a karka ɗauka shi kaɗai ne ne allah yake wa kadhalika najzil muhsinin haka muke sakawa masu kyautatawa duk wanda ya yi don Allah to Allah sai ya saka masa daga duniya kafin a je lahira ai jikokin eh, ƴaƴansa ba su tsaya zuwa ga jikokin adadin su bai tsaya haka ba me Allah madaukake ya faɗa a gaba wa zakariya wa yahya wa isa wa ilya kullum min as-salihin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas ga annabi zakariya ga annabi yahaya ga annabi isa alaihi salam ga annabi iliyasa Allah madaukake ce kullum min na kowannen su yana cikin mutanen kwarai ba su kare ba har yanzu dai wa isma'ila wa misa'a wa yunus wa luqa wa isma'il ga annabi isma'il wanda shine kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan fa duk jikoki ne na annabi Ibrahim alaihi salam saboda tsayuwa da yayi akan gaskiya Allah ya mai takayya da su wato duk wanda ya rike addini to zuriyarsa ma sai Allah ya mata albarka duk wanda ya rike addinin Allah wallahi kare ji gaba zuriyarsa sai Allah ya mata albarka shi yasa Allah madaukaki ya faɗa kazalika najzil muhsin kamar haka muke sakawa masu kyautatawa duk wanda ya kyautata zai samu sakayyar Allah ga annabi Ismail ɗansa ne uh, shi ne ɗansa na fari shi ne wato kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yasa ga annabin Allah al yasa wa yunusa wa luta wa kullan faddalna alal alamin kowanne daga cikin su mun fifita shi akan talikai sai ya ce wa min aba'ihim wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa tabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim wa min aba'ihim daga iyayensu wa zurriyatihim da ƴaƴansu wa ikhwanihim da ƴan uwansu wajtabainahu muka zabe su wahadainahu muka shiryar da su ila siratin mustaqim farki madaidaici zalika hudallahi yahdi bihi man yasha bihi man yasha min ibadihi ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك هدى الله وان شريعة تألا يهدي به الله من يهدي به من يشاء الله ينا شريعة وان دي min ibadihi daga cikin bayinsa abinda zai gwada maka hadarin shirka Allah madaukake ya ce walau asharaku da a ce manzannin nan da aka kirga gaba ɗaya sun yi shirka da Allah la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka aikata ya rushe manzannin Allah da aka kirga da a ce za su yi shirka to duk wannan gatar da suka samu suna rasata suna asararta wannan yana nuna cewa shirka tana da girma a wajen Allah subhanahu wataala kowane zunubi Allah yana gafarta wa mutum amma ban da shirka banda shirka ga wanda ya mutu yana yi kana da damar ka tuba kafin ka mutu amma wanda ya mutu yana shirka wallahi Allah yana bata aikinsa shi yasa Allah madaukake ya ce walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malu da dai sun yi shirka da abin da suka aikata ko ya lalace ya ya baci ulaika alladhina atainahumul kitaba ulaika النبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين آتيناهم الكتاب وأن نسون وأن نمك مكباس للتاتي والحكم والنبوة an ba su shari'a an ba su annabci fa in yakfur biha ha'ula'i idan su waɗannan mutane na yanzu sun kafirce mu sakon Allah faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin mun wakilta wannan addini ga wasu mutanen da ba su kafirce masa ba wato abin nufi don ka bin Allah a yanzu baka cutar da Allah da komi akwai miliyoyi masu bin Allah don ka bin Allah baka cutar da musulunci da komi ba akwai miliyoyi masu bin Allah saboda haka kana cutar da kanka ne kawai ulaika allazina hadallah أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين هدى الله ودن سوني متانا أن الله يا شريت دسو فبهداه مقتدي sai kai koyi da shiriyar su Allah ke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai koyi da shiriyar su don haka duk abin da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ya zama abin koyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yana cewa kullu as'alukum alaihi ajran bani tambayan ku biya ni lada in huwa illa zikirar lil alamin fa ce wannan in huwa illa zikira lil alamin wannan tunatarwa ne kawai ga duniya ban cewa ku biya ni akan isar da sakon Allah wato annabi Ibrahim abin koyi ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin koyi ne kuma Allah ya masa umarni yayi koyi da annabi Ibrahim a wurare da yawa a wurare da yawa saboda annabi Ibrahim shine manzo na farko wanda ya bar abin misali na gwagwarmaya ta wajen da'awa duk wanda ya rubuta tarihin annabi Ibrahim ya cicciro tarihin annabi Ibrahim inda Allah ya magana akan Annabi Ibrahim a cikin Alkur'ani ya rubuta a takarda ya bi su zai samu uslubin da'awa to amma daga cikin abubuwan da Annabi Ibrahim ya yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan guda uku din nan Annabi yana cewa lam yakzib Ibrahim annabi alaihi salam qab shi Annabi Ibrahim bai taba yin ƙarya ba tun da yake kada ka ji cewar yana bada misali A ta wajen da da'awarsa yakan raba da wata kalma ta ƙarya misali saboda harin imani saboda harin a cimma gaskiya ka ɗauka ko yanayin annabi ibrahim kenan rayuwarsa yakan yawaita ƙarya manzon Allah ya ce annabi ibrahim bai taɓa yin ƙarya ba a duniya sai dai waɗannan lokuta guda uku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka abin da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi haka ya zo a cikin ayar alƙur'ani haka zo a cikin ayar alqur'ani saboda idan ka ce haza rabbi wannan shi ne mahalicci na alhali ba shi bane zahiri menene ƙarya ce Allah ya sa mun gani saboda haka waɗannan ƙarerraki guda uku eh, sintaini fi lahi guda biyu annabi ibrahim ya yi su ne kawai saboda addinin Allah saboda ɗaga addinin Allah ba don kanshi ba sintaini fi zatin lahi ƙaunuhu da ya ce ni saqim yana duba tauraro sai ce kai rashin lafiya ya buge ni wannan tauraro fa ya kama ni yanzu kaga ainihi kalmar da ya faɗa ba gaskiya bace ai ko ba gaskiya bace amma yayi ne saboda ya ja hankalin su su gane cewar babu mai iya cutar da bawa in ba Allah ba shi yasa lokacin da ya faɗa ba shi da lafiya da suka watse sai sassara gumakan ya raguma kan domin ko za su ji haushi ɗazu sun sa mara rashin lafiya ne yanzu idan ya sassa da kuma kashe shi za su yi ko sai ga annabi ibrahim yana nan daram lafiyar sa kalau yana nuna musu cewa gunki bai iya cutar da kowa fa qawluhu da kuma lokacin da suka zo suna tambayansa yace bal fa'alahu kabiruhum haza wannan babban nasu shine wanda ya sassa da kanana saboda ya fi su karfi wato babban gunkin na shi shi ya ci zalin kananan suna tambayansa waye yayi aikin nan sai ce babban su to kaga waɗannan ƙarerake annabi ibrahim ya yi ne saboda ɗaga addinin allah don a cikin taro ne wani in ya ga wannan bayani ya ga abin da ya auku tsakanin annabi ibrahim da mutanen wani allah zai samar basira wani allah zai samar shiriya a dalilin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to akwai guda ɗaya ƙarya guda ɗaya da annabi ibrahim ya yi wannan kuma ya shafi kansa fi zati nafsihi fi zati nafsihi shine tafiyarsa kasar masar lokacin da wani mai mulki a kasar masar yake kwace wa mutane mata idan suna da kyau annabi ibrahim alaihi salam domin da yayi kaura daga kasar kasar da suke kasar iraq kasar masar ya taho yana zuwa kasar masar ya taras da aljabbar wannan jabbarin wato mai mulki na murdiya a kasar masar shi ake nufi da aljabbar idan aka samu matarka tana da kyau to zai kwace annabi ibrahim alaihi salam ya shigo ƙasan da saratu wa ma'ahu saratu wa kanat ahsanan nasi a duniya a lokacin ana cewa ba mace mai kyau kamar matar annabi ibrahim alaihi salam saratu tana da kyan gaske kana ahsanan nasi inji manzon Allah ta kasance ita ce mafi kyau a cikin mutane fa qala laha annabi ibrahim ya ce mata inna hazal jabbar kin ga wannan ta kadarin sarki in ya'lam annaki imra'ati yaglibni alayki idan ya san ke mata ta ce to zai fi ƙarfi na sai ya kwace saboda ka fa'in sa'alaki in ya tambaye ki fa akhbirihi annaki ukhti ki bashi labari yar uwa ta ce ke idan ya ce ya tsakaninki da wancan mutumin sai ki ce a dan uwana ne kaga in ta faɗi wannan kalma tauriya ce at-tauriya ta raɗe da wata kalma wacce ba gaskiya ba amma a zuciyarta fa tana tagitin wani gaskiya wato shine fa innaki ukhti fil islam in ta ce ai ita yar uwar annabi ibrahim ne ba ƙarya ce ba yar uwar annabi ibrahim ne a addinin musulunci wato al-ukhuwa al-islamiyya fa inni la a'lamu fil ardi musliman gairi wa gairi saboda a duk duniya ban san musulmi ba in ba ni da ke ba don haka ke ce yar uwata kaga kalmar da kika faɗa biki ƙarya ba kaga annabi ibrahim Allah ya bashi hikima ya bashi ah, basira saboda haka lokacin da wannan sarki ya kwace ta abin da ya faru kenan ta gaya ma sarkin haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yanto ta wanda labarin yana da ɗan tsawo yana sahihu bukhari yana sahihu muslim kitabu fada'il babu min fada'il ibrahim al-khalil al-imam al-qurtubi yayi magana a cikin littafin tafsirin sa al-jami'u li ahkam quran yana cewa kun ga darajar annabi ibrahim alaihi salam idan ana lissafin ulul azmi manyan manzanni babu wanda ke sama da annabi ibrahim in ba annabi muhammad ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kadai sama da annabi ibrahim alaihi salam amma saboda waɗannan ƙarerake da ya yi ba zai yi wa mutane ceto ba a karon farko a filin hisabi saboda tsoron girman Allah tabaraka wa ta'ala shi ne alimamin ƙurtubi yake cewa to fa wannan ya isa ga mai hankali ya shafa wa kansa ruwa idan za a yi ƙarya don a taimaki addinin Allah kaga taimako aka yi wa Allah ko amma kuma dalilin wannan ƙarya ana ganin tofa a lahira akwai sauran aiki wajen bayani ga Allah akwai sauran aiki to bare kuma mu da muke sakin jiki mu yi ƙaryar ba don addinin Allah ba in ji al-Imam al-Qurtubi Allah ya samu gani don haka yake cewa ah, wannan yana mana ishara da abin da Allah ke cewa Allah lillahi dinul khalis ku sani cewa addini wajen Allah shine mai tsafta shine mai tsarki duk wanda ya tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wani addinin da ba shi da tsarki wannan ba shi da rabo a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala don haka dole ne mutum ya gyara aikinsa ya kyautata aikinsa ko da annabi Ibrahim alaihi salam abubuwan da yayi yayi su na fi janibil ikhlas saboda tsarkake addinin Allah saboda tsarkake addinin Allah don haka ba laifi ba ne. amma a wajen annabawa su yasu su shi yasa lokacin da mutane suka zo ga annabi ibrahim ka je ka mana ceto ya ce wane ne ana maganan manyan mutane mutumin da ya wasu raki duk da cewa an yi don a kare addinin allah amma dai ai ƙarya ce ya za mu rabu da allah wannan shine damuwa ta ku je ga annabi musa alaihi salam kaga kenan a martabar manya abinda annabi ibrahim ya yi shi a ganinsa na ƙasashe gare shi ba kamala ba ce to bare kuma tunda ya samu uzurin Allah Allah madaukaki ya tabbatar mana cikin alqur'ani da izininsa tilka hujjatuna ha ibrahim abinda annabi ibrahim ya aikata mu muka ba shi damar yayi kaga bai da laifi ko amma duk da haka shi annabi ibrahim bai saki jiki da haka ba saboda cikin annabawa ba a samu wanda ya kamanta hakan ba in ma an samu to da shi yayi koyi tunda shine jagora yana ganin shi a ganin sa bai cika mai kamala ba al-imam ya ce don haka ya kamata musulmi yayi hattara game da duk abin da ya danganci ƙarya Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuskure dan ne muka zo ƙarshen tafsirin wannan shekara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan kokari da muka yi kuma Allah ya nuna mana uh, shekara ta gaba muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sa'an muna godiya ga shugabanni waɗanda suka shirya wannan tafsiri da aka yi Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda ke da hannu wajen tsara wannan karatu Allah ya biya shi daga duniya zuwa lahira waɗanda ke rikodin suna yayatawa ma duniya Allah ya saka musu da alkhairi shi ma abin da suke yi da'awa ce ita kanta sannan waɗanda ke halartar wannan taro muna roƙon Allah ya raba lada ya yi tarayya tsakaninmu da su na abin da ya gudana na alkhairi a wannan majalisi waɗanda ke sauraro a ko'ina su ma Allah ya saka musu da alkhairi da waɗanda suka taimaka da dukiyansu sannan ina ba da haƙuri ga waɗanda suka yi tambayoyi ba su ga amsa ba akwai matsala ne kwarai da gaske game da shi kansa shirya wa'azin idan mutum yana da lamba ta sai ya rubuta tambayar insha Allah zan ba shi amsa akwai shugaba zai jawabi kafin tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan karatu Allah ya gafarta mana kuskure assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا أخوة da farko muna mika godiya ga Allah wanda ya kawo mu karshen wannan tafsiri a yau ah, muna jaddada godiya ga shugabanninmu kama da shugabanni na kasa zuwa state kuma godiya ta ga majalisa tawa wanda su ne suka kusan aikin nan na shirye-shirye wannan tafsir a cikin majalisan akwai majalisan malamai akwai majalisan agaji wanda sun hana kansu bacci su gan cewa wannan tafsir ta karbu muna fata lai saka musu da alheri muna mika godiya ta musamman ga shi allah rama malam muhammadu kabiru sai ne daura wanda ya bar dora ya zo wannan wuri ya gan cewa wannan tafsir ta samu karbuwa muna fata lissa ka mishi da alheri kuma Allah ya shi gida lafiya a godiya ta musamman ga malaminmu shi ne malam Sheikh razaf Haifan wanda Allah ya bashi dama sauke wannan nauyi da Allah ya daura mashi muna fata Allah shi kara mashi yawan lafiya kuma shi kara muna tsawon rayuwa mu gan shekara mai zuwa mun yi tafsiri irin wannan muna mika godiya ga bakin da suka taho da wurare daban-daban don halicci wannan tafsir ba ta lissa kama kowa da alheri a godiya ga masu sauraro talakawa irina wanda sun ba su karatun ba zai armashi ba da fata ne saka da alheri wanda suka ba mu taimako wannan tafsir ta gudana muna mika godiya gare su a godiya ga kwamitin marayu wanda ajiya sun samu abubuwa masu dama kuma an ba da su jiya ga marayu A wanda suka ba da wannan taimako don taimaka ma marayu muna fata da saka musu da alheri a magana ta karshe shine abin da ya shafi wannan masallaci yadda muka ga masallacin nan bara na yi wannan magana akwai ayyuka wanda suka zama muna wajibi a wannan masallaci mutum ya kalli cikin masallacin ma ka ganta wani dabar dabar to akwai abubuwa wanda ba zai yiwu ba sai da kuɗi kuma na maimaita bara muna da wuraren da za su haifar da kuɗi amma ba mu samu mun gina su ba kamar shaguna don muka kula bana muka dubi ta hannun dama mu ta fadama masallacin nan ba katanga ta wannan gefen kuma game da halin da muke ciki nan matakan tsaro muna kira ga masu hali a taimaka a gan cewa an katange wannan wurin da yake nan kasa saboda mu samu matakan tsaro da ta a wannan masallaci a da fata Allah ya saka ma kowa da alheri Allah ya sa mu yi asa'a kuma Allah ya sa mu yi idin lafiya a sai na ta ba da fata Allah ya saka ma malam da alheri da kowa da kowa nan zan dan dakata Allah ya sa mu ci gajiya wannan tafsirin da muka samu assalamu alaikum yan uwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم لا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك